sami in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai Da rashin ta yi akan bar arha jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin. Salu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Kafin shugaba Jonathan ya cire Sanusi Lamidar Sanusi daga shugabancin babban bankin Najeriya, ya ce bankin zai bawa jihar Nasarawa naira biliyan biyu domin ƙananan masana'antu da nufin haɓaka tattalin arzikin jihar. Tambaya nan ita ce, ya ya kamata gwamnatin jihar Nasarawa ta kashe waɗannan kuɗaɗen da cimma manufar haɓaka tattalin arzikin jihar? Domin amsa wannan tambayar shirin ya gayyato Alhaji Aliyu Almakura, masani kan tattalin arziki kuma manajan babban banki a bankin amurka a jihar california nan amurka domin ya ba mu amsa na fara da tamu da ce masa to dala ka gabatar da kanka uh, sunana aliyu almakura uh, ina daga jihar nasarawa state a nigeria kuma ina zama nan a nan california to aiki me kake a california eh na aiki ne a banki a nan america wadda ake kiran shi bank of america kenan ne kuma manaja ne babban manaja mataimakin shugaban banki a nan a bank of america to madalla yanzu kai shekara nawa kana wannan aikin shekara na goma kenan nake shiga a wannan aikin a kwanan nan kafin tsohon gwamnan bankin najeriya ya bar aiki ya ce an tanadi naira biliyan biyu da za a ba jihar nasarawa domin a taimaki ƙananan masana'antu wato abin da ake cewa sme kenan a takaice ma dai menene sme ɗin tuna eto eh, um, sme wato ƙananan masana'antu su ne masana'antun da kwanakin baya a babban banki ta Nigeria Central Bank kenan suka ba mu wannan suka ce duk wani masana'antu wanda suke da suna sayar da kaya da ya kai miliyan biyar naira ko kuma suna da masu aiki a ɗari biyu su ne ake kira ƙananan masana'antu kenan ko kuma da suka canja a 1990 suka ce mana a duk wa'annan masana'antun wanda suke da sun sayar da kayan da ya kai miliyan 25 a naira ko kuma suna da masu musu aikin da suka iso da 300 su ne a wata SMEs kenan. To abin da ke abin da ke nufi nan wato idan cinikin da mutum yake yi sai da sayarwa ko kasuwan bai kai naira miliyan biyar ba shekara shi baya cikin lissafi. Ba wai baya cikin lissafi ba yana cikin lissafi amma sun duba ne. Eh wato ba za a taimake shi ba. ba za a taimake shi ba. Don menene idan mutum yana kamar kila miliyan uku yake samu shekara yana sayar da sira yana samun miliyan uku wani ma ƙasa da haka bai kamata a taimake shi ba? Ya kamata a taimake shi. To me yasa aka cire irin waɗannan? To ai abin da yasa aka cire irin wayannan akwai hanyoyi biyu wanda babban bankin ah, ƙasa gaba ɗaya Central Bank suka duba. Group biyu ne za ka samu ya taimako ko kuma ana kiran shi informal financing sector ko kuma formal financing sector wannan uh, uh, wannan magana da muka yi na masana'antun da suke da sayar kaya zuwa miliyan biyar wannan yake bin formal sector kenan da muke kiran shi formal financing sector wanda za a iya taimake shi ta banki kananan bankuna da kuma manyan ma bankuna shi da ake kira formal sector amma informal sector shi ne wanda muke duba ga eh, wayannan ƙananan masana'antun za su tafi su nema taimako ko kuma daga wajen family ɗinsu wato ah, mutanen gidansu ko mutanen kusa da su ko kuma asusu abin da muke kiran shi asusu a Najeriya da Hausa shine kamar adashi kenan da kuma ko kuma abubuwa haka wato abin da ke nufi a za ta kuna nan wato wannan biliyan biyu da za a bayar ma na jihar nasarawa domin ƙananan masana'antu kana faɗa mini cewa mai ƙaramin aiki kamar yana sayar da sayarwa ko gona ce ko wani abu yake yi abin da yake samun shekara bai kai miliyan biyar ba ba zai amfana daga waɗannan kuɗaɗen ba? Zai iya amfana daga wannan kuɗaɗen ta yaya zai amfana saboda akwai abin da muke kira joint uh, hand da gwamnati kaga gwamnati suna haɗa hannu da babban bankuna su kawo ga 'yan da za su taimake nan kananan business kaga kamar barin baka misali a lokacin obasanjo akwai abin da muke kiran shi uh, uh, mandate mandate wata shine central bank suka ɗauka suka ce akwai policy din da a cikin wayannan kananan bankuna za su kawo miliyan ah, ashirin shi ne zai iya gina bankin a ciki za su cire kowane state za ta cire a budget ɗinta wanda take samu a shekara za su cire kaman a ah, gajeren kuɗi a sa shi a cikin kana manufin kuɗi kalilan koya kuɗi kalilan kenan za su ɗauka kuɗi kalilan kuma za su sa a gefe wato lokacin ma aka ce 1% ne na total na wato daya bisa dari kashi daya cikin dari kashi daya cikin dari na duka kudin jiha eh za su cire da zai taimaka ma wayannan kananan masana'antu to wato kana nufin wato kana nufin su waɗannan kananan masana'antu da ba su kai miliyan da abu saye da sarwa da suke bai kai miliyan biyar ba suna iya su nufi gwamnati su je ofishin gwamnati akwai kuɗi da gwamnati da keɓe kashi ɗaya cikin ɗari na kasafin kuɗin jihar akwai wanda ta keɓe wanda ƙarfin shi bai kai ba yana iya ya je samu taimako? Eh yana iya je wa nan ƙananan bankuna samu taimako. A kananan bankuna ko kuma wata hukuma da gwamnati, gwamnatin jiha. Gwamnati za su taimaki ƙananan bankuna. wa'anda za su taimake wa'annan waɗanne ƙananan bankunan kake nufi wato microfinance banks muke kiransu a hausance kuma suna su ne bankunan al'umma ko bankunan karkara bankunan al'umma kenan to su ne wato gwamnatin jiha ita take ba waɗannan bankunan kuɗi? eh wata kashi ɗaya bisa ɗarin da muka yi magana za su a sha gefe ya taimake wannan bankunan inda za su samu su taimake wannan wato kana cewa ita jiha za ta kafa nata bankunan al'umma ba za su iya gina nasu bankunan al'umma saboda ka gina banki a a jiha ko kuma ka gina um, banki a karamar hukuma Eh. miliyan ashirin ne aiko to a'a wato jarin kananan bankuna waɗannan kananan bankuna kowanne yana jari na miliyan ashirin ne miliyan ashirin jarin ana misali a jihar nasarawa idan za da taimaki kananan masana'antu mutane kanana masu karamin karfi mm. za ta kafa irin waɗannan bankunan ne a kowace karamar hukuma koya suna za su iya kafa a kowace gajeren hukuma ko kuma za su iya haɗa hannu da wayannan bankunan da dama suna nan wayannan mutane sun gina su da suke waɗannan da suke zaman kansu wayannan suke zaman kansu ba na gwamnati ba ba na gwamnati ba su taimaka makananan ƙananan wayannan masana'antun inda za su samu taimako su ci gaba da sana'arsu to yanzu wannan naira biliyan biyu da babban banki zai bayar kai a ganinka yaya ya kamata a yi amfani da kudaden da sunan ita jihar nasarawa menene jihar nasarawa za ta yi ta tabbatar cewa mutane sun samu kuɗin nan kuma a waɗanne irin fannoni ne ya kamata gwamnati ta karkata waɗannan kuɗin su je domin ƙasar ta jihar ta samu amfani a ƙarancin lokaci nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba a madadin bakon namu alhaji aliyu almakura da Juli Garja wadda ta shirya mana sauti. Ni Salu Garba ke maku fatan. Ba ne nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya.